Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci da fatan an waye gari lafiya. Maryam Dauda ce tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na safe a yau Alhamis 6 ga watan Yuli na shekarar 2023. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanan labarai. To Maryam kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama sun buƙaci sojojin Isra'ila da shugabannin mayakan Filistinu da su dakatar da mafi munin tashin hankali a yankin. an tsare sama da mutum 3,400 a faransa a zanga-zangar wato a sanadiyar zanga-zangar da ake yi a fadin kasar sakamakon kisan wani matashi mai shekaru 17 china ta jaddada bukatar da ke akwai ga pakistan ta kare jami'an china da suke aiki a kasar to a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa rundunar 'yan sandan jihar borno ta tabbatar da kama wani mutum da ya yi sanadiyar mutuwar ɗansa a garin maiduguri da ke jihar borno sannan za ku ji hira da masanin harkokin yau da kullum aminu yakubu Lami mazaunin nan amurka game da yanayin tattalin arzikin najeriya abinda gwamnatin suka fara yi watakila nan gaban allah da za a ga alherinsa amma ko ba abu ne wanda kawai cikin kwana ɗaya za a abin nan saboda haka mutanen mu mun sawa ba mu da hakuri to muna tafa da ƙarin bayani nan gaba Kamar yadda muka saba a kowace rana Alhamis a wannan lokaci. Yau ma muna nan tafa da shirin domin iyali wanda Grace Alheri Abdu ta shirya za ta kuma gabatar. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya kashi na farko. Masauraro Assalamu alaikum barkanku da wasu bayan wannan rana ga kuma labaran duniya. mazauna sansanin 'yan gudun hijira na janina da ke gabar da tekun maliya da aka mamaye sun fara komawa matsugunansu bayan da dakarun isra'ila suka kwashe kwanaki biyu suna kai samame lamarin da ya kai ga mutuwar 'yan filastini goma sha uku da sojan isra'ila ɗaya duk da cewa isra'ila ta janye dakarunta sun ce za su sake kai samame har idan bukatar yin hakan ya taso don kawar da ta'addanci. jami'an lafiyar falastinu sun zargi isra'ila da kai hare-hare akan asibitoci a lokacin samaman mazauna sansanin 'yan gudun hijira na janina sun tadda cewa an yi musu barna a sa'ilin da suka koma gidajensu a jiya laraba bayan samaman da sojojin isra'ila suka kai mafi girma cikin shekaru ashirin a yankin filastinu da aka mamaye ministan tsaron isra'ila yoav galant ya ba da goyon bayan samaman inda ya ce 'yan ta'adda ne dakarun isra'ila suka kai wa hari Kungiyar da ke bibiyar al'amuran 'yan gudun hijira Refugees International da sauran kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama sun yi kira ga ɓangarorin sojan Isra'ila da kungiyoyin mayakan filastino da su gaggauta tsagaita rura wutar tashin hankali da kuma kaiwa fararen hula hari. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya ce ana buƙatar taimakon dakarun ƙasa da ƙasa domin kai wa 'yan sandan ƙasar Haiti ɗauki a sa'ilin da ya dada jaddada gargaɗin da jami'an majalisar ɗinkin duniya suka yi cewa batun matsalar tsaron ƙasar yana dada taɓarɓarewa. blinken ya yi tsokaci a game da haiti da sauran batutuwa a jiya laraba da ya kai wata ziyarar aiki trinidad da tobago kasar mai tagwayen tsibirai ce ta kasance mai masaukin baki na wani taron kwanaki uku da kungiyar kasuwancin 'yan kasashen caribbean mai mambobi goma sha biyar wadda ake kira caricom ta yi blinken ya kuma ɗau alkawarin cewa zai ci gaba da yunkurin ganin cewa cibiyoyin kuɗaɗe sun jinkirta biyan basussuka a lokacin da ake fuskantar bala'o'i da mutum ba mutum ne kirkire shi ba dan majalisar wakilan amurka hakim jeffries dan new york kuma dan jam'iyyar democrats wanda ya yi wa blinken rakiya ya ce amurka da caribbean suna da fahimta a game da batutuwan tsaro da tattalin arziki Yanayin zafin duniya a jiya talata ya haura sosai inda ya kasance rana mafi zafi cikin shekaru 44 kuma ya yiwu a ɗauki lokaci mai tsawo a wanda cikin wannan yanayi. Yau laraba ka iya kasancewa rana na uku a jere da yanayin zafin duniya ya kai wani mataki mai yawa da ya haura mizanin ma'aunin zafi da aka saba da shi. alkaluma daga wani shirin yanayi na wato re-analyzer na jami'ar Maine ya nuna cewa alkaliman sun zarta kima cikin watanni da aka dauka ana auna alkaliman zafi a yankin arewa na atlantic sannan kuma alkaliman daskararren kankara ya yi kasa a antarctica kana yanayin el nino ya kara karfi alkaliman yanayin zafi a burane a fadin duniya ya zarta ma'aunin zafi madaidaici kana hasashen yanayin yau laraba ya nuna cewa babu wani kwakwarar sauyin da za a samu matsanancin zafi kuma al'amari ne da zai sa mutane a faɗin duniya su fuskanci wani irin yanayi yayin da ake samun rahoton matsanancin zafi da ya kai farin ɗari ma'aunin zafin yanayi wato celsius 37.8 yanayin zafi a jiya talata dai ya kai kimanin farin ɗaya da igo takwas wato an samu ƙarin ma'aunin digiri ɗaya cif kenan wanda ya ɗara yanayin da aka samu a tsakanin shekarun 1979 zuwa shekara ta 2000 a matsakaicin ma'auni wanda tuni ya zarta na shekarun tsararraki na 20 zuwa na 19. To ana shan labaran daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. madalla Kafin ku ji karashen labaran duniyar za mu taɓo ɓangaren rahotanninmu. Rundunar 'yan sandan jihar Borno ta kama wani mutum ɗan shekaru talatin da haihuwa da ya yi sanadiyar mutuwar ɗan cikinsa a unguwar Walari da ke garin Maiduguri a jihar Borno, Najeriya a cikin makon da ya gabata. Rundunar 'yan sandan ta ce a halin yanzu dai ana ci gaba da gudanar da bincike a kan lamarin. Wakilin muryar Amurka Haruna Dauda biyu na ɗauke da ƙarin bayani. wannan mutumin da ya kashe wannan ɗa nasa kimanin sati guda kenan tun a ranar 27 ga watan yuni wannan shekara ne dai wannan aika-aika ya faru da aka ce an kashe jikan wannan mutumin mai suna jibrin muhammad anguwar wulari da ke cikin garin maiduguri bayan mahaifin yaron ya samu kiran gaggawa na tabbatar masa da hakan sannan ya hau dokin zuciya ya kuma haɗa kan ɗan nasa da cikin bango wanda ya sanadiyar mutuwan ɗan nasa yayin da aka sanar ma 'yan sanda nan take kuma aka gaza shi zuwa ofishin 'yan sanda din da ake kira metro police station wanda nan take suka garzaya da shi zuwa asibitin kwararru da ke cikin garin maiduguri yayin da likitan da ke asibitin ya tabbatar musu cewa wannan yaro dan shekara shida da haihuwa ya rabu da duniya sakamakon wannan bugun kai a bango da mahaifin nasa ya masa duk da cewa mahaifin wannan yaro ya sanya tafka kuskure da ne ke neman gafara game da abin da ya aikata da cewa tsotsayi ne ya jawo haka na kuma tuntubi rundunar 'yan sandan jihar borno ta bakin kakakin mai magana da yawun rundunar 'yan sandan jihar wato ASP Sani Kabilu sha tambaya wanda ya tabbata bi da akwai lamarin wanda ya ce masu na gudanar da bincike a kai don haka ba zai iya bani cikakken bayani a kai ba amma tabbas wannan abu ya faru haka. Kaji abin ya faru kuma suspect din yana hannun mu. To gaskiya shi yasa nace ba na son baka da san ba wallahi dazun nan EO din yake gaggaya min bayanin amma da mun bayanin in har da shekaru da sauransu ba. Abin da nake so da kai yanzu dai tunda zaka iya confirming incident din. Haruna Dauti muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. A gaida Haruna Dauda biyu, shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarashen labaran duniya. yayin da rikicin da aka kwashe mako guda ana yi a faransa yake lafawa majalisar ɗinkin duniya da wasu ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama sun yi kira ga gwamnatin ƙasar ta faransa ta yi wa dokar aikin 'yan sandan ƙasar garin bawul kana ta daina nuna wariyar launin fata wannan kiraye-kiranyen sun biyo bayan mummunan harbin da wani dan sanda ya yi wa wani matashi mai shekaru 17 na merzouk a wajen babban birnin kasar paris lamarin ya haifar da zanga-zangar da ya bazu a akalla biranen ƙasar faransa 200 a cikin makon da ya gabata ƙungiyar amnesty international ta faɗa cewa kashe nahel wani misali ne na wato na tasirin wariyar launin fata a gwamnatin ce. hukumomin faransa sun mara wa 'yan sanda baya kana sun ce nuna wariyar launin fata ba al'adarsu ba ce cikin aikin nasu waɗannan kalaman gwamnatin na faransa sun janyo suka daga wasu da suke ganin cewa kalaman ba su dace ba a kana babu wani tasirin da kalaman za su yi A ƙarshe a cikin wannan makon ne dangantakar haɗin kai tsakanin China da Pakistan a fannin tattalin arziki zai cika shekaru goma wanda ya samu a sanadiyar shirin Beijing na faɗaɗa dangantaka da duniya wato Global Belt and Road Initiative. Sai dai kuma yayin da haɗarin yiwuwar ta'addanci ga 'yan ƙasar China yake daɗa girma a ƙasar da ke kudancin Asiya da kuma bambance-bambance game da tsarin biyan bashi yana neman yiwa dangantakar tasu ta ci gaban haɗin kai da suka shafi kyakkyawan wato kayayyakin more rayuwa tarnaki a cewar jami'ai da masu sa ido. Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. A Najeriya jama'a na ci gaba da kokawa game da matsin rayuwa da suke fuskanta musamman a daidai lokacin da farashin kayayyakin masarufi ke ƙara hauhawa. A hirar da na yi da masanin harkokin yau da kullum Aminu Yakubu Lame wanda ke zama a jihar Ohio a nan Amurka. ya ce tattalin arzikin najeriya na cikin wani yanayi kuma matakan da gwamnati ke ɗauka yanzu ba lallai a ga sauyi ba a cikin sauri a gaskiya yanzu yadda nake ganin tattalin kasar arzikin najeriya kusan ƙasa muke kara komawa in kika duba wato abubuwa da yawa kamar wato indicators wanda za su nuna alamu na cin gaba to mu duk babu su in kika duba sai ga kamar koma baya muke yanzu in ka kasashen da muka fara tasowa da su kamar su indonesia su malaysia har su singapore me yasa saboda muna da rashin shugabanci don saboda sai an samu shugabanci a sama shugabanni masu gaskiya suna kwatanta gaskiya na kasa suna suna suna wato kallon su su yi koyi da su nan ne za a samu har mu zauna mu zauna gaskiya tsakanin mu da wuyan mu tsakanin mu kuma da Allah da mutanen Najeriya da muke mulkin su yau Najeriya an waye gari kowa ya tashi kawai sai dai cika aljihun shi shikenan yanzu kika duba gwamnonin nan ka yi gwamna shekara takwas duk abin da ka samu bai ba sai ka zo ma kuma za ka je majalisar da tije wajen za ka je ka zauna ga irin kuɗin da suke samu me suke yi To amma yanzu ai an samu sabuwar gwamnati kuma wannan sabuwar gwamnatin tana da yakinan matakan da ta ɗauka ko kuma take ɗauka za su maido da harkokin tattalin arziki su daidaita amma su kuma 'yan ƙasa har yanzu suna jan matsi a irin wannan yanayin. abin da gwamnatin suka fara yi watakila nan gaban allah da za a ga alherinsa amma kuma ba abu ne wanda kawai cikin kwana ɗaya za a abin nan saboda haka mutanen mu kun sawa ba mu da hakuri abubuwan da yake yi ɗin da alamun alheri a cikinsu amma abu ɗaya wanda ni na nake kullum na cewa ya hankali me yasa ka ce haka shine wato yana abubuwa ne kawai gaba gadi a ra'ayin amma ga alamu wasu abubuwan yakan yi ne kawai ba tare da wato ya yi ya fahimci matsalar da zai jawo ba kin gane wato kamar a nan muka yi lokacin ina aiki as budget officer a nan state of Ohio akwai abin da muke kira impact analysis duk lokacin da za a yi ko gwamna zai kashe wasu kuɗi ko su abin nan sai mun zauna mun fahimci me suwaye wannan policy din zai taba ya za a yi me za su fuskanta yanzu kin ga an cire wannan abin da misali na na tallafin kuɗin fetur Mm. ba talakawa kawai shafa ba wanda suke samun kuɗin ake cewa suna saka su ya shafe su masu tallafe ya shafe su masu gidan man ya shafe su e to ban tari ka ba yanzu kamar batun hauhawar farashin kayayyaki waɗanne matakai eh. kake gani gwamnati ya kamata ta ɗauka a daidai irin wannan lokacin ina abu ɗaya na farko wanda wata gwamnati za su taimaka kuma su ɗin ma an ba hankali ba za su jawo ƙara tsadan kayan a ce kamar gwamnati ce ta ce in kana da in albashin ka bai wuce kaza ba kamar a ce dubu talatin a wata hmm. za a baka taimakon dubu kaza saboda wato ya kushin ya dan ka samu dai abin da zaka ci batun bude iyakoki fa to to in an bude iyakoki din ma zai iya taimakawa amma kuma ba daga farko ba kin san me yasa saboda in an bude iyakoki din za su kawo kayan cikin Najeriya ko ko 'yan Najeriya za su fita su je su kayan in sun fita su kuma musamman da yadda muke amfani da dola in sun fita suka je kasuwa wasu kasashe da dola za su yi amfani hmm. saboda haka in sun dawo kuma da wannan dolar za su neman cin riba saboda haka duk wani abin da wato magani da wata kila gwamnati take take da gwamnati za su dauka su dan sauƙaƙa wannan abun ba zai mutane talakawa musamman ba za su ga wannan abun ba a take lokaci yawwa sai an kai lokacin da wato kayan sun shigo inda kasashen waje ne kuma manoma ne da sauransu ina ba da misali kamar kayan abinci ya zama na cewa kasuwannin mu sun cika ta kowane gefe ka duba akwai abin da za ka iya siya zai sa kuɗin abubuwa su sauka aminu yakubu lame kenan masanin harkokin yau da kullum har yanzu dai kuna tare da sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc yanzu kuma ga maimaicin shirin domin iyali ya allahu ya allah na Allah ni kai ne na roƙa baro kika don ka ba. Ku jama'a tambaya ni ke da, ku jama'a tambaya ni ke da. Idan dai za a gyara harkar da ta shafi auratayya to za a ceto maza da yawa daga cikin zaluncin wasu mata. za a ceto dandazan mata daga zalunci mafiya yawa na mazaje da jahilci da rashin kima da rashin mutunci. Cin zarafin suna faruwa ne a yayin da ka karya sharaɗin auren ko ka tozarta alkawuran auren da aka ɗauko aka baka. Shi kansa ilimin fa yanzu abin da aka karkata mutane sun mai da ilimi kawai saboda su samu abin da za su samu na sana'a amma ba ma yanda za su rayu ba. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu mun ɗauki makonni muna neman haske akan rashin fahimta da ake samu dangane da 'yancin mata da ya hana mata a ƙasashen nahiyar Afirka da dama iya ba da gudunmuwa mai ma'ana ga ci gaban ƙasa. Kafin mai sallama da bakin da muka gayyata da suka hada da barista Aisha Aliyu Tijani da kwamradi Yahaya Shuaibu Ungogo da kuma Ustaz Abubakar Abdulsalam Babangwale. Ustaz yana kan lissafta gaɓoɓin da aka samu saɓani lokaci ya kwace mana inda kuma za mu tashi kenan yau a tattaunawar da wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari ya jagoranta. Na shida shine a daidaita mace da namiji akan abin da shafi harkar wasanni. to kusan in ka ɗauki wannan tsadar ta abin da shafi harkar wasanni za ka ga mafi da motsa jiki za ka ga mafiya yawan abin da aka tabbatar ya ci karo da tsarin musulunci da sauransu to sai kuma abu na gaba shine abin da ya shafi harkar entertainment abubuwa na ya ake fassara su na shaɗi da sauransu shi ma anan zaka ga ya ci karo da abubuwan da suka shafa addinin musulunci to kira zuwa ga tabbatarwa da mace 'yanci galibi ana haɗa shi ne da wa'yansu matsaloli wa'yanda mu a musulunce abinda muke kira zuwa gare su shine komai a mai da shi gidansa a yi kira zuwa ga gyara abin da shafi harka auratayya idan dai za a gyara harkar da ta shafi auratayya to za a ceto maza da yawa daga cikin zaluncin wasu mata za a ceto dandazan mata daga zaluncin mafiya yawa na mazaje da jahilci da rashin kima da rashin mutunci. Comrade, zancen fassare-fassare da fahimce-fahimce na magana 'yanci din nan ta ina ne kake ganin za a faro domin ya zama cewa an kalli alƙibla guda a daidai lokacin da kuma ake la'akari da addini dinnan da al'ada dinnan da sauransu domin bayanan da kuka yi sun nuna addini na taka rawa al'ada na taka rawa duk da cewa kuma wata matsala da aka gano shine kamar ba a karatu sosai musamman eh, na abin da ya shafi doka ko da su a cikin 'yan majalisa din sannan su ma malamai an ce ba sa nazariya kan abubuwan da suka shigo sabbi kafin su fitar da matsaya wace hanya za a bi a ga an samu alƙibla guda a duk lokacin da abu ya bujiro a ƙasa musamman ganin cewa matan nan dai yancinsu an fahimce shi kuma an ba su shi. to na farko dai girmama ilimi babu wata ƙasa da za ta ci gaba babu wata ƙasa da za ta iya fahimtar kuma muddin ilimin ta gurbatacci ne ko ba shi nagarta in ka kula zai zama kamar abin mamaki in aka ce ba ilimi a ƙasar nan kasancewar da firamare ta yawa private secondary school private primary school makarantun gwamnati makarantun da shauransu to amma akwai tabbataccen abin da ake kira functional education ilimin da yake na hakika ne da za a iya fahimtarsa abin da nake nufi ilimi ne da zai zama mai amfani ga al'ummar kasar shi kansa ilimin fa yanzu abin da aka karkata a kai shine mutane sun mai da ilimi kawai saboda su samu abin da za su samu na sana'a amma ba ma yanda za su rayu ba abin da nake nufi shine yaya za a kawai a samu wani abu da za a iya samu a ci abinci a gina gida a hau mota bayan wannan babu wani sauran ragowar ta rayuwa wannan ba wani abu ne mai muhimmanci a gun al'ummar na. to akwai buƙatar ita kanta harkar aure gaba ɗaya a fahimce ta da mutane ba su da cikakken ilimi amma suna da haƙuri da imani kuma sun ɗora akan al'ada akan girmamawa akan girmama ɗan adam shi kansa musamman ka san babu lokacin da ake ƙasƙantar da cin zarafin ɗan adam bil adam ma general irin wannan karan musamman ma in yi hada abu da talauci ko wani ya fi karfin wani ta ko irin siga zai iya kasa da shi shi sa tsohon sakatar majalisar ɗinkin duniya kofi ana nake cewa you can't have development without security and you can't have security without development ya ce amma you cannot have both without fundamental human rights ba za ka iya samun cigaba ba tare da tsaro ba kamar yadda faɗa hmm. sannan ba za ka iya samun tsaro ba ba tare da cigaba ba sannan duk cikinsa ɗin nan ba za ka iya samun abubuwan nan guda biyu da tsaro da ci gaban ba ɗaya daga ciki zai iya tabbata muddin dan adam ba shi da kima so mai mahimmanci saboda duk waɗannan abubuwan saboda dan adam ake yin su mm. to muddin dan adam ɗin da ake yin don su ba shi da wuce kima da martaba da za a kare masa tasa saboda haka abin da ya kamata ya zama na a nan dole sai an san kima ta dan adam an san daraja ta kuma menene zai tabbatar da kima ta dan adam shine ilimi ilimi ne zai gaya ma cewar ga irin darajar dan adam yake da shi kuma ga inda ya kamata ya zama amma kuma gashi ana ta gashi digiri ko wanne gida ko ina gashi na ai ga magana bunni da karkara to ai kamar yadda malam Aminu Kano yake faɗa shi Allah ya gafarta masa yake cewa wai wai ilimi ya tashi ya ba sani akwai ɗumbin sani na mutane amma ilminta ilimi na rayuwa yadda za a yi a rayu akwai abin da ake kira life skills na yadda za ka rayu da ka. da zamantakewa ka yau da gobe da ma yadda za ka iya magana da mutane da ɗanka yarka mutum na waje da shauransu in ka kula fa mutane yanzu kowa a tunzire ki so wannan tunzirewa ya sa niwa ne wannan abin yana fitowa ne daga cikin gida saboda haka wannan a tunzirewar da ake a waje zaka ga mutum ɗan ƙanƙanin abu aka yi ma akan titi sai ka je ya wani irin zagi to yana shiga cikin gidansa in ya samu mace haka zai mata yanda aka masa a wajen nan sai mai da irin waɗannan abubuwa to wannan shine ya jawo irin halin da muke ciki na shin jin daɗin zaman na shin ganin girman shi kansa auren jiya na ji wani malami na ji daɗin maganar da ke faɗa yake cewa duk mutumin da ya abu uku da gaske yake duk mutumin da ya aure ya zo ce aure zai yi ya zo ya tara mutane da shanunsu to ba magana wasa a cikin harka aure magana ce ta gaskiya sannan duk mutumin da ya saki mace ya ce ya sake ta ba magana wasa a ciki da gaske ke sannan duk mutumin da ce ya dawo da ita ba magana wasa a cikin harkar dawowa magana ce ta gaskiya saboda haka kaga kenan akwai abubuwan da ya kamata mutane masu fahimci cewar to aure magana ce mai mahimmanci da wani da kawai mutum zai waye gari ya bushi iska ya ce ya saki mace duk irin wahalhalun da aka sha da yadda aka mata jirin da ka zo kawai ka buki kirji ka ce ka saki ta ba tare da kowane irin la'akari ba akwai sakin da yawa da gaske kashi casa'in bisa ɗari na sakin da ake basa halatta. Barista a wannan yanayi da kwamar ya yi magana. Me kike tunanin makomar mata ga ilimin kuma amma ba a aiki da shi. Mm, gaskiya kullum ne ma ina tambayar kaina gari kamar Kano duk channel ɗin mun fi muna da yawan gidajen rediyo da gidajen TV duk wacce ka bude a duk sanda kake so duk awan da kake so ana wa'azi ana faɗan Allah da annabi amma a ce mun fi kowa karya ka'ida musamman akan dokokin aure saki in ka je kotunan mu rigingimin kenan in aje musamman rashin kula da matar da ka aura da cin zarafi shi isa idan aka irin wannan dokokin kamar su bafat act suna magana akan cin zarafi na 'ya'ya mata da ƙananan yara musamman a cikin gida yawwa mm. musamman a cikin gida mm. ai yana kamar bari in ce daga baya aka yi zancen mm. amma duk zancen ai an gama yin su tun a inda ka ɗauko auren da ƙa'idojinsa cin zarafin suna faruwa ne a yayin da ka karya sharaɗin auren ko ka tozarta alƙawuran auren da aka ɗauko aka baka ka tozarta su shine fa cin zarafin da ake magana a kai to da fata tsawon lokacin da muka ɗauka muna bayani ya taimaka wajen fahimtar wannan 'yanci za a kuma ɗauki matakan aiwatar da shi domin ci gaban iyali da gina ƙasa. Inda za mu dasa aya kenan akan wannan batu sai dai kamar sauran batutuwa da muke haska fitila a kai a wannan shirin idan wata sabuwa ta taso kan batun za mu sake komawa. Muna godiya ta musamman ga bakin namu barista Aisha Aliyu Tijani da Ustaz Abubakar Abdulsalam Baban Gwale da kuma Comrade Yahaya Shu'aibu Ungogo sai wakilin Mahmud Ibrahim Kwari da ya bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da jimbe Hamza da ya daidaita sautin shirin sai ku tare mu mako mai zuwa inda za mu gutsuro hira da ɗaya daga cikin matan da shirin kallabi ya haska fitila kan gudunmuwa da suke badawa ga ci gaban al'umma yanzu dai a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarari. Madalla a gaida Grace Alheri Abdu, to har yanzu dai kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kafin mu je ga shirinmu na gaba ga wannan saƙon. kanjamau ta zanto kaucewa cutarwa ta yi a tulliri ta a lafiya ta yi a kace koren ganewa kanjamau cutarwa muryar amurka na janyo hankali ciwon sida a zan nisantawa cutarwa ciwon da ke kisa babu magani ko kasha maganin sai sunan shi kanjamau ko ko da duk garkuwa jiki ya ka karyawa kanjamau mai cutarwa da kamuwar ciwon jama'a ku saurare ni su zan furtawa. Wanda jiki shi ke son ƙarin jini kafin a san azanto aunawa. Ko da siyan shi za a yi abinci ka ko a jikin wani za a ɗebowa. Amfanin binciken shi ne tabbatar da ba ciwon jikin mai badawa. wannan haka yake. To yanzu kuma ga labaran duniya amma wannan karan a takaice. To a takaicen mazauna sansanin 'yan gudun hijira na Janina da ke gabar tekun Maliya da aka mamaye sun fara koma matsugunansu bayan da dakarun Isra'ila suka kwashe kwanaki biyu suna kai samame. Lamarin da ya kai ga mutuwar 'yan filastino sha uku da sojan Isra'ila ɗaya. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya ce ana buƙatar taimakon dakarun ƙasa da ƙasa domin kaiwa 'yan sandan ƙasar Haiti ɗauki a sa'ilin da ya dada jaddada gargaɗin da jami'an Majalisar Ɗinkin Duniya suka yi cewa batun matsalar tsaron ƙasar yana dada taɓarɓarewa. Blinken ya yi tsokaci a game da Haiti da sauran batutuwa a jiya Laraba da ya kai wata ziyarar aiki Trinidad da Tobago. Yanayin zafin duniya a jiya talata ya haura sosai inda ya kasance rana mafi zafi cikin shekaru 44 kuma ya yi a ɗau lokaci mai tsawo ana a cikin wannan yanayi. Yau laraba ka iya kasancewa rana na uku a jere da yanayin zafin duniya ya kai wani mataki mai yawa da ya haura mizanin ma'aunin zafi da aka saba da shi. Yayin da rikici da aka kwashe mako guda ana yi a Faransa yake lafawa. Majalisar Ɗinkin Duniya da wasu ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama sun yi kira ga gwamnatin ƙasar Faransa da ta yi wa dokar aikin 'yan sandan ƙasar garan Bawul kana ta daina nuna wariyar launin fata. Tuma sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai kuma can an jima da hantsi za ku ji ba ɗauke da wani sabon shirin. A madadin Aisha Ma'azu da ta taya na gabatar da shirin da Dadi Balawe wanda ya haɗa shirin da kuma bada umarni da ma injiniyan mu Bob. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.